لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يدجي الله تبارك وتعالى يتنا مي بعد ديننا ما هي داميا تيغرنا كراتي لغبانين كيكني تسوانا yẹba aláwà dúwà wọ́n yìí ti pàdé yìí ètò tó náà igá gàn wọ́n yìí gá ju wọn aláyàdé ìdáhùn tó sọ̀kọ́ náà sọ̀kún jẹ́ dáadáa níbi jẹ́ dáadáa gẹ̀mí súnmù jẹ́ dáadáa bọ́jí tó suratul an'am ayan shi tu tushi ta da mutai bana allahu tabaraka wa ta'ala ya yi. ya tiya na waje ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yin don hunga da gama jina, sallayo ya zuyo rayu ɗan a tato ajali mu yi kwa allahu kuma jajali kuma ke dalilin da annabi sallallahu sallam wasallam gayi farko ya musulmi jon idan kalito <clears throat> daga mi sunna wanda mini na ji tabbata da mini sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji fega da mini ya wato addu'a na mai ji zumaya kabbara har ma na jayi ga gaba wal istifta wato annabi ya ji fega وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين waji tabbata ce annaba da fe goda miniya addu'a istiftawo addu'a wuce ma sunno yawanci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kuke mina mu ci jaja yi makaruyi wajen kabbara harin marji makaruyi wani wa ba duwa na kafin lo da fatiwa na a addu'a na addu'a ta tsaci a addu'a do na gaba zanen zai ba eh, a ta tsaci na nabi lati tun wajen fe jisu mana wunga kabbara harin marji na kafin lo da miliyan fatiwa na ya sa na bi alaihi wasallam magayi daidai su kwaye ji kwadi miliyan ruwa ya ne cewa ne bayajin gaga Allahumma antal malik bai cinu ga addu'a ne ga bana na bazuna ma ju ga Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة sayyi'a la yusrifu anni sayyi'a illa anta tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayk so katina na naki daga ayan shi ce kishi ta bugute mana Allah ya gaga kula ghayra Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجوكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون kul annabi gaya coce wuru annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga su kwa bugun ya wato kafiri ji gani bai mushriki ji a ghairar Allah ya bugi rabba ne ga ni bin mu za mu ci coci na miji zaji bege gani ala coci fin wa sai za mu ci Allahu wa rabbu kulli shay alima Allah wuce gai coci yan dundu kem ne ga labe je na rububiyya ina jin be toci boyena da na jalita ga yu gi ga yu fi si pan uzirin dondo ga go waya wana ga ya rabbu ga ya rabbu zan da ci Allah ga na ga lagwa su go yi rabbu miyo gun ga mi je da guja lita miyo ga na ga guje da ga na je da ga gun ga izana pa mi no ga ya mi jon ga ya mi fi yo alali zanu cha Allah mai jiyan na ya miya wa wa rabbu kulli shay dawara wala taksibu kullu nafsin illa alayha wato etun da ci dabbon rayun da chalo na face rayu wuce ga gi amfani ko rayu wuce ga ma kuma biyo la taksibu kullu nafsin illa alayha en don do rayu ga jinan ga yayin gabon wala tazuru waziratu wazra ukhra rayi na ji laifin ga yi wa ziratun wọn ala-kara laifin rayin gwaci kayan a eh, bi ma'ana rayin don da alakara yin laifin gajina ẹgbẹ́gbẹ́ e wa ziratun na sifoyo a ca mausufu fiya takadiru ila ta zuru nafsun wa ziratun wuzira nafsin kokura rayin don da dabo ga laifin ji a ga karayen laifin ya rayun da ci kayan ga a ga latun wana a na da mutu ga jina ga ga awu bato rayu na da ba tso ji na, laifina laifina rayun ci jina ga ga awu to mutu to bato zandun da awu bi yitiwi thumma ila rabbikum marji'ukum kan ga gance Ezeke ke bayi ma da da tun tsoci na jalita ina biyu <coughs> yunabbiukum yi wuce a yi labari bi makuntun fi talifu da yana ya fi da mini ba kubu ya yi cedo da ba da yi na ayan na allahu tabaraka wa ta'ala a gama ji tabbata ke dalilin su kuci cayan na na an na kufara kuraish kwalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wato kafirin kuraishi ci ya gaga bayanin sallallahu alaihi wasallam irji an hadha amri annabi kije kelamar ya dinin na lugwa wa nahnu laka kufala bima asabaka min tabi'a abe joga zuma ya ke adini na lugwana ya gogwa we bayan do ga be ga wa tsowe ko indu no ga be ga wa la karuna ya gogwa we indu ga ga wa jina ya ya ya shijo ya we ya gojin ya we wa wuki ne rayuwa dundu biya a ci ce na dai ga na biyu gajin ya dama wale gaga su kai ci yi yau a ci na su koji na da yi wa yi jini ya ji tunani na gida ya na biga ya daji ji foga irikem na guga biyan wukuti ji e ya ni ya wuto ci yawa e ya ni ifi can wadda da jaci to yi wuga da nan a ga a jini olugwa ndo omoge wara wone ya gogo awe ya kikini awe to anabi gaga nga ya daji jikato ejiye midegi mijiye edegi eh ko kuma nga ya bana waje shawa alaje musulmi na shikenan wa ma to be ndo ciji ena ji faruwa ena demission yana ga be da ito ya bona fafa mulki ne muga ejiya na ga mulki ji ci ga ya ji Eh? a calo da adini musulunci adini musulunci ga gokana eh ga gokan wureni amma bai kagbo yi ga afeki ga mulki jici na jafe kuwa da da da fi bobiyo daga nan mutum ma ya daji na shi kenan so wale ga gan so koye ba musulunci ga malawunci ya da yi ga e jiye jiye ya lakuti ya jaje rabba ghaira allah ya abgi rabba kyuwa وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع فرفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم الله قاية تنجع للتاينة ما يلاجي خلايف الأرض يغاكتكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات وزعم تشيجي لا درجة تاتس زعم تشيجي ليبلوكم يبودكم ما يوتي في ما أتاكم يبينوا لا تعيرانا inna rabbaka sari'ul iqab da coci yo ya tuna fanin wuyo e ba bi e bayan azaba yin wujo nga ga gama juja azaba e zon dan do da bayawa wa inna wala ghafuru rahim ya tuga gafara mu go gafara mu goyo ko man ji da zai ta fasara ya na za da wuta ade bayani na gobe da babu la ibn abbas na so kwaye laje eye gogu etikin ke junufi be ye gogan خلف الجن الذين كانوا سكان الأرض ابن عباس كان توتي باونا سقوي لاجي زانجي يوغا يجنجي نجي فكين بولي أغا في جرايونا kafi a jalita na biya da muna ga jalita jike cikin mujin da jaga fe ji rayuwa ne su ku ci be tafi ku ci be layi aji ya goga bayani na bedek bible ku te ba jona aga <clears throat> ene kpanai anna ba'dahum ba'dakum yakhlifu ba'da so ko la je go ga ke tikin bo zanne ji ge lo za ore ji febi ye cho za an ge ji ni eh kin babu misali ba ni ga ala misali titengi bida ne ya pakko ne go ga ba to yo no zane ji fi bida bo pata ne adana darawi nan nina iga le je ba da ya pakko e boro abe ke so kwaga ga ija da bo fiye lona da ya kwakwa ya goro watakila kpata ya fi bida abu yin nuna ya da ma biya so ke mine yi goye ga na hannu ci na ji ga na hannu ci ya da goye ga yi so ja'alakum khalaifal ard adam man nazilu ga ga ene kwana bayani ta ci da wani anna ummata muhammadin khalafat sayar al'umam al'umma ji ne. so ko ci tafi mutubi al'umma ne bu mu da goye ga bata wa ne gama bayani gutatan nan gudu shi kabo rafa ba dukun foka ba din daraja ta wala no ci ya daraja ta ci zanu ci jo ebu ne bu mai uci ci yi fi ma ta ko ebu no la ebu inu ebu inu la ina zanu ci ga zanu ci mulki zanu ci ga zanu ci duki zanu ci ga zanu ci ilimi ni yebu lo ko ebu de bu mai yi ci le wonje ga zanu la cha ga da no ga so kowa ga mun ji ga zanu za daraja gana a wani la gada nan kewaci na da kuma na kewaci cile nan mutu na mun la ga kuma da na kun la kuza ja da na kewaci ji na cile nan wajen hasada ji eh kashi wani la ga kun ganin ya ci za su gbe ga nwa ya hun gba gala wuci da ya yau liyabulo ku mi macini wuyo eh inna rabbaka sirri wuri ka bilalle tuwa ciye wuye tuna mun fa za bo ni wa inna mu raga furu rahim ya su gafara ya ci yau su kwa ci tuma wajen abin na bayyana wato a tarhibu wa tarhib majin mu ji bayyana tarhibu wa targib sare wuri ka wuce a yi da su gafuru rahim wuce a yi fata alkhairi kim na muji tabbata da mina hadisi a nisla alisallam wana hadisi na abu rarra gobe na hadisi na igalo su yi musulmi yalo da mini babu tauba wani ga nabi gaga law ya'lamul mu'minu ma inda Allah min al-uquba da ya mu'mini ga ke ne don koyin tsoci ya azaba na ma tami abi jannati ahad addi zanan to Allah ya luwa ko da ya aljannuna duwa fe ce ko ce ga lugo ga azaba ya tsoci walau ya'lamul kafiru ma inda Allah min ar-rahma da ya kafiri ga duk ke ne don koyin tsoci ya guna ma kanita ahadun min al-janna janna addi zanajin abaka wannan ki aljanna su kunu gwana zinnu da fe da insha Allah ma da kalaka Allah ne ta rahma su kwara maje shicu fa wada wahida tambayna khalqi mutani kawai yi lada litta ta ta litta jo pata to zaman yi to jinnu yi to dabbe yi pata yegu ni nike temini shicu ga su kula ya tarahamu na da ya laji ya laji yegu ya dojo wa inda Allah tisatu wa tisun shicu jinnu ne ke pata da dan kwai cocu so ya tuga fara ya ci mu a ciga Allah yau kyau ba wai da bai zo bayan sura na wani ko alhamdulillah ya daji a Allah ta baraka wa ta'ala na layi ne ya zo bayan sura na yana nica da bismillah mu gumi na da alhamdulillah gawa mu bai su kai bikin mujiyayi ne ya buwa duwa bayanin ne jiji daga cabayin sura na tun iya eh, na gwagwaba coji na har benin bai gumi ya nena yayin na jiji ta ji daidai fata na su ko ya lada ni kuci cabu da jiga mai ta yi bici ciwon allahu fagan biyu ga ya zike tulo gani bai aji aji na jifi ko fata ne ga ya zike gwabi ya yi kama na yi wani eh, na jifi ko fata na ko ciwon ne ni ciwon ah, ya ce da bai zo bayan suratul wani dan wani nun ga yi tsoron tsohonci daga yatiyan ƙorani bono insha Allah igaga da tsoron tabacho na iga suratul arafu na suratul araf suru yau makiya makafa cuya na sallallahu alaihi wasallam a cuya na sallallahu alaihi wasallam hijira na bikanga kanga anabi da makka anabi de ya kyabun zuba yananu ya wazina na tuntuna igaga ya gwamnati misali ta tangiyo abike anabi abuja shi ba bai zuwa ci tuntuna to lokaci na anabi da zai cagu yara e ta bai guba yana ga ci suratul arafu biya anabi sallallahu alaihi wasallam kanga waki a bibi ya ni wucu ya maka na a jira ga madina nan man ji bayani ga <coughs> yanayi na ci suratul araf da ba ku bana ya nuyi biyan suratul wa ne jira ne bibi da gugu ba wuce ji a to bi ma na bifi a na bi zuma na tutu ci da tuci na zuma na tutu ci da tuci na annabi sallallahu alaihi wasallam wuda wuda maka ya gube a cikin suratul anam so lokacin ni na runni ga ci al-araf da anam amma yana ji ga fiya na kici shijo anam shijo ba ci cimbo arafu ka kashi arafu shijo ci lamitu bayanin na ga jiga na da wani amma na runni a can asma bintu yazid na go bayani bayanan ga lokaci na ci al'amu na wurin ya ci da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mata tira ku ba ci ci har karafe lura kura ku ya aya da ke a eh ga suratul araf sura ta tabaci abu gude sunna dai al-araf gude sunna dai daga ayayen shi ba da gutsan ko me da sura nan ba na toce ga yi zo bai na ma hijab wa alal arafi rijalun yarifuna kullan bisimawu daga ayayen shi ba ne gutsaye mini sura na ga sura na da sunnawo abin kwa ko sunnai sura wajin dazan da mini yin tace sura wale sunan sura ya latula ta kima ya larafu bayani na gwaka gana nga yi gaga ma na nuda zabe da su da yaya shi ba da gutsu a nuci na nga yi na bayani na gwaka yi ga yi na a rafu kare wuyo tsakanin alijan no benin a ya fakiyami kimnatoci ga idan min sura da ci wani etiyan e tsumonin ga falami ki malawi yau mulki ya mutu wazna kafin ja a da tuwa amma musulmi a ga na tsuwa cice a ta dattuwa musulmi na ga bai tsuwa da je ya ce tun wani alkhairu ga za sharru ge a da aljanna sharru ga laifu ga za ya tuguru ke lado ke ma da za bayan tsoci ma da fi gurgudu ya efonu na gaji daga da bai laifin jinena da mini ba ko azabar musulmi na be etu buru be tu de duniya le be di agan di mana azabe ji kya a be de etu buru dan guru ko ma be etu de de dan guru ko amma mu tsona amma ba be ji agan ja to so kwa da ku da ake kara aljin kara na da tsakana aljin na be nena kara mun ci ga sun no ga al'arafu ya goro ya bele bayani ya ti kara mun da ji faruwa ya zane ga ta kara wuce nan ga wuce nan so ba na sura na da sun nuna da wani ina mai kwagar da ma'ana yan a da rafi na da wani tom iga ta ma igalani ga gan a ci sura na ya nisra da sallamu na anabi diya goyo gubbayenu da ji da hawa na kanga igiya arata da guba anabi ya ci sura na yawon lokacin ti ne ga buya wa dano an na ci min in cicici ne ya Hadiza na wacin ci gani wacin ci dagi ne ya abu talibu na wacin ci gani zane je fi kan wayo eh adija fe wudu ki ayi pata wacin ci maso wuji bwani annabi be mi kan gane ga sauda nuji ya wunu de ya abi ma na mu gyara ta na gujawan sauda ne sauda kanga lokaci na ci sura na bayyana lokaci ne ga gudanar lokaci yi wani musulmi da tsanani ya bayi bayan kafiri a fe yi baba a fe jan zaba iri iri kafiri ja ebe ebo kibo e ya gobe gute na nabi ji da makko fe jan fe ya be tawhidiya na ala kwaji nina lokaci wuce na nabi tu e ya gobe gube mini bakwai ya gobe gute wuce na zana gona ebo wujo na wa gwani zane kenan ci kafiri kan gane yi zane a tatin egbon etun egbon nga gwa mede na ga yan gona zendo maga ga kan ya yan mitu da wa nana yayi babu so otu oto wa go bi ayani anabi da wa ji lati yani da ta fa shi kan gani bi ma'ana mu ya kauna ba bi makaci gurgudu wa zina na aya ne ji cine agwaga so anabi ayayin da dai jitiji za titiji ulo taifa na aguji fo wo uchiji dan dan ji fita ifo no unya papa tan da ji bayani ya mato guriya pata je da kem na agbo maka bana to taifa agbawa anabi ubagya mu fe da da kabila zi man jilo kabila ne zi zana mun bani amri mun sasa ulo fazaza ulo gasa ulo murra ulo hanifa ulo sulaim ulo abbas ulo banu banu nasr ulo kinda ulo adra ulo adarama kabila jikaka ufeza agwa mumafenya akwa liwazi eh to alinne ga ci sura nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam man ji bayani ga yana sura na ku ya kana mula labara na ba bi ya bu da bulu fi katon ciku ya nabi sallallahu da wasallam ya nuga ne bata wai ya jama'a ya ga cu soko a mai ga cu soko ga yi damuwa ma kemina na ba shujo na a le zuwa ji ka kayan da dana soko ciki ta da mini sura nan annabawan lula da abu annabi adama da bu annabi nu annabi hud annabi salih annabi lut annabi shu'aibu annabi musa bata ta fi mini sura nan miniye wacce kwana bayani na ke dan ni sura nan ayatu ida bane ga ayatul walaya aya yin wali eh kamna man wacce ko ashak abdul malik ibn ahmad ramadan min litafi kubo min kulli suratin faida wani yi yana aya wacce da mini zobayin sura ne ga ayatul walaya aya yin wali kemina aya wacce da daga hadisi yin wali na ɓata abida ne wai gboro to ti ga yada jina sura nan na sura wancin kuro suru yo ne wuta yi diya na ala su kwaji aa a kitoce ga bismillahir rahmanir rahim ya ga da sura nan sunna allah ya tura ne ce ku kuma bismillahir rahmanir rahim alif lam ولا يكن في صدرك حرج منهم لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين ألف لام ميم صاد ألف تلام نتميم نتصاد إن الله أعلم بمراتك بذلك سوف يكون وكان غنبوينا adaman nan ji kokarin fassara nan ki misali abu aliya da zanga alif ga farkon allahu lam ga farkon allatifu mim ga farkon almajido sad ga farkon asad asadiku batan da ji ji jayoyin allahu tabaraka wa ta'ala e ga nage ga ga batan nan ga ga zan dan dake ma'ana rafin da jasi su ko kitabun littafin na wato ƙorani da wani takadiru ya haza kitabu littafin na cita ta yi gwadana unzira ilaika a cuciyawa na muhammad sallallahu alaihi wasallam da bugun fala ya kumfi sadirka harajun galugwa shakka fede goma goma da ba fassara na shakka ta da jina gan da shawar da shawar jahidi a gaina su kuma da haraji na wani shakka galugwa shakka fede ba ko fede goma goma Eh, wato ajin bayani a gan ke misali na coci ga idan min suratul bakara alhaqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin kuga ida ali imran alhaqqu min rabbika fala takun min al-mumtarin kuga ida min yunus fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik bata a ganin je bayan wujiyo yau kelele na su kuwa ganin bai haraji babon na shakka nabi gaji shakka yin qur'ani na ci a wani ma su ku allahu tabarika wa ta'ala ga yi tuna tutuna eh. a ci ga amma kwa manji fassara na da zabi haraji na gan a to ya fifiye ya gba galuga damuwa da ci lo mu galuga ya bawa fima inti yana ciya wuyan ƙura'ani no ma ayi da jiga lalle su kuka ya suna cuya wana su a ji fasaru da abdiku a ga mini ne ku fasara na kanan to ci ga bayanin sallallahu alaihi wasallam ga dan suratul hudu fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa da'ikum bi sadruka bani tun ga wala kadna dinku annaka yadiku sadruka bima yaqulun so fasara ku baba no ga da zabi insha Allah dai juyo wọ́gá gẹ̀gẹ́ ní ipa gẹ́ni bí haraji ilẹ̀ fìkìyẹ́ ẹgbọ̀n wọ́dá zẹ̀bi gbọ́kọ́mọ̀ yìí dáwọn wọ́gá gẹ̀gẹ́ ní ipa bí ilẹ̀ iṣẹ́ ka wọ́dá zẹ̀bi ṣẹ́wù kàtà dà ibi ṣẹ́wù mùjáyìdì yìí dáwọn so ẹ gbogbo gaji ẹ̀dá ṣẹ́ka dé ọmọ ọmọ alúgbà bàfin dáńdọ̀ dé ma mínú ẹ̀bùn bọ́mọ ẹ́ mọ́ min tabligi wa gaga ga wa Allah Qur'ani wuyi galuga shakka tsoyo gama galuga bafiyan ba tsoyo gama so yabo go so ko tamu gafu fiya ko tamu gafu lay lugwa eh fala yakun sadruka harajun min tabligi fi gar Qur'an litunzira bi so kuma ci Qur'ani na ciyawe ebo anabi wala won fi no ya ziyo abaso kwada na wa fi na ya na wa fiya wa mafulu biyu tunzira fiya babu yi da bayani to mafulu biyu a bisa sai suratul maryam so ce ga bayanin sallallahu alaihi wasallam eh fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda so zane ke gotikana nga anabi aja anabi foro gan wala qur'ani fek en wannan yo zane ji kafirci zane wayna zane gotika ga ga misu so ko gan gan wani shi tuba ne wani yamu yana to zamu ci ga ne bi nu da azaba ne fimini alqur'ani wana wa dhikra lil mu'minin hum la qur'an fa papa ya mu'mini ji wale na ko qur'an tu ya mu'mini ji wa dhakiru fa inna dhikra tanfa'u lil mu'mini e pa mu'mini ji wi dhikra e ba za de ji wi inzaru wi yuna eh واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم so ce je foron ku ɓata yalin mai yi lamin tuyi na ciyayi na ga alkur'ani yau da duk da ku ce bana wala tattabi'u min duni awliya e gala mi tu zango ciu zango ci sokoma awliya nini wato zani je la pa sokoba ci nan a asali awliya e jamu ya waliyo, e julfi ya maci zani zai la je ya maci ce ji bauta ke coci ci duba ne gala mi to ake Allah ruba ma eh amma kwalina ma ta zakaru je gimini zawangizo a ga gowazo tazakkaru nan nan man zai ji bayani ya yi a kan za yi kira yin mukafiro a kan za yi kira yin hamza da kisa da asuniyo asali tazakkaru na yi ta tazakkaru kwalilan ma ta tazakkaru balare da ya daji ga biki wa gadi wazani ta fa'ala nan wazani ta fa'ala wuce ce a damu gari ba na wadi ta wuya ta tabu na a ga ya daji halatta wunya caya hmm? kawai tawo a da ya gaye batun a da ya daji gala tawo nun cacaya gara su kuce ga ga tanazzalul malaikatu wa ruhu fiya asali tanazzalul malaikatu ta tanazzalul malaikatu kuma wannan ta fa'ala ya sai bugun da mu dari da ne bul gana daga na wa'in rawa jolu mu dari ne tanazzalu wai ma don ai tanazzala amma ga tanazzalul malaikatu sai ga mu dari yau da na ito ba wa da fi mudari da mafiya wani tawo na wuce cikin ta nan zara da tawo wuce tawo ya fili yo yin zai da ta fa'ala so ya bugu kira da wani nini kira ya hamza bin bi asu ajaga tazakkaru kwalila ma tazakkaru kira da fi kathir bin nafi'u bi abu amru bi asim bi a ga abu ga kwalila ma tazakkaru ga sani ni gadi asali ya tazakkaru da asali ya tazakkaru na niga yau gama ita tazakkaru amma yana ji faruwa ne bayan tazakkaru na wani tawo guba na da mini ta tazakkaru na wani adana fiyana aja tawo baci wuje gbada zalu yana ji kawai na da wani a cikin tazakkaru kira da ba kira ibn amir mun buji ge ba wancan wajo ga kalila ma ya tazakkaru ita ga bato to ka to ci ko nan ga iga yayi na mun yin ban yilan kan to a bana kalila ma ta tazakkaru so ko jije da alkhairi yayi ala ala ala ga goma gi da aljanna so ko ju ko za za dan gurin ko ko za dangi ba so ko ju ile da ni suratul baqara kalila ma yu'minun suratul arafu babu na degi ga gwalo degi ya ne banu ne kalila ma tashkuru suratul naml wa kalila ma tadhakkaru suratul sajda wa kalila ma tashkuru eh suratul ghafir wa kalila ma tadhakkaru suratul mulk wa kalila ma tashkuru suratul alaq wa kalila ma tu'minu suratul alaq wa kalila ma tadhakkaru banda ce ga fala fala yu'minuna illa kalila suratul nisa nke ga ban ce ga wala yadhkuruna illa kalila ta kalilan ma ta zakaru zane jagowa zimni de gegyayo iji misali ta tengi iga ga ganji euji bodana nini ba kweji wucho ade eza ba edagutu za ba edagutu mutu sun edagun nini eji eji wuce abu abiki aga giga bata musulmi jayo ba ta fahimta ko bata musulmi jayo kafiri ka adisa to mini da gbakwai zagba edagucin nan zane ji alami tu musulunci a ca gbawa lutun a go bayani kurani go bayani hadisa lutu na waga ga adisa obede da gbogbo abishishi mini zagba gba edagucin bila ku tutu da ku wa adde sadon kasa da kyaro da hankala bi da dashi tu nan na hukunci wona shi jona kadara su kwa shi tucacin aje na mai jona ba na waga mawazi tupa ta na zade gyago kawo waga layin sandun wata magi kofi ina waga mazi pata na zade gyago goma ga dai wuyan zana su kwa kabe rabo yana wako zana su kwa kabe rabo yana yana to ɗayan eh, da ci daba ga wani da muhimmanci sarin wani lankali tuna annabi sallallahu alaihi wasallam wadda maka wani e eh, ya gobe gute nun fe zuwa zai ta na zane ji ji ma ne kwatina ga agaza kwakwa ko bishi tun agaza tirano da kurani fe chore sura sura fe chore annabi be fasahu be balagu be ndondu aya daji gaza na alaminu yore uji libe wani na yaji shakka bi moji so kwanda tana ji fi be yi na re zane zami gucu ga wa waju shakka don na ci ga gaske ga be yore amma zane ji be ji imani bi mini za e ya gobe gute na ga da pako bi shi tana aga da 300 da da shi shi shi da guta a ci yi tumbulai tumbulai jiruji to ene ga shawaci ga mamakina bai ci na nufi jin jira cillo madina nan mutar daula islamu ji kafawa na mu da karkashin mulkin kafirin yau biya mulki islamu ya ji faru ya dazu ganci wani alkhairi ya musulunci na musulunci ya gaggon ya lobe jina na bai gaya lobe jina ta yi ya leganci na e ya guwo kawai ya nabi ji da madina ba ci jaje ne amma mini ba ko ya guwo wucin lissafi zane jije musulmi na a ga ganye za ba ya da wucin a ga za kucu ce da guwa don tsuwa kila bambanci da yau eya ya go gute maka zane jiya musulmi na gaza cutu da guta e ya go kawai madina zane jiya musulmi na e gaza kuma cutu da go tutu e gan kila bambanci da yau a wuji kurani na ciya na nga maka wannan ga ma da na madina a ji a náà na kùránì yà mọ́kà ò ti fẹ́ gba àdàjì ní nga fẹ́ kí èchí fẹ́ mọ̀dínà ò ti fẹ́ kila àdàjì a da dibe yau ina la o ẹni da dibe na ní gẹ́gẹ́ gbọ̀n yìí nìyí náà ànábì da makka wana karkashin mulki ya kafin jibuna karkashin mulki ya mushriki buna na ne ya yi gane sai na mura ya gane ka wayu ka gwanu ga inna la ya zau bis sultan ma la ya zau bil qur'an Eh? lokaci na mulki gada bona a cikin karkashin a tubi ma'ana daula islamu da bayi na e ga na aga ga guwa gambe suna musulunci ka buye wazo guwa guto ta guto ne ga ayo amma lokaci ne da karkashin ce wana ya ga ga guwa ga ya ga da sa ni yewo bambanci da wani da wani inan nan ene gban shi na jiro ijo to kusa gwa koyin kin jo ijo na gada wani daula islamu da ba wa ga gangani ni so ta an ani na ya sadaka ba ogun ogun ya na babu ayujo gwamnati da bana ayu bana sannan kuma ina gaji amfani bi ma'ana bayani na ji yana allo tutu bo zahira yi a da bali wa waya adini musulunci adini yoyin siyasa addini yoyin yan al'iktisadu du abi ma economy eh a ci biya musulunci lafiya adini ya masalaci kawai aluba musulunci da zai ba siyasa ba aluba musulunci da zai ba dukiya ba a da cali alkhairu musulunci yin wucu da bu fayo balantane za mu ci na ajin ta waza ne ko alheri nule yin wucu da bu gudun wani fene mai tana yau so abe ke zade gi ge gwazi na dalilu ji banza la zage gi ce gwaza kama ce ga gwaya a dalilin na mu ce gwaza kama na alya alkhairu ya guguya aluba musulunci lotwan balantana a cade ba di shawon ya na anabi da madina wani wuji wazi kuma wazi tufejin bata tafe lo musulunci a fuwajen su kwaci gaibe yadda kudu wani fi dini la a fuwajen ya wuji wazi wazi tufejin a zamu da ce boye na juliya alkhairi an yani ma musulunci ya dazan nga ya zamu ci shawon ci ga dafe ajin musulmi so a kuri aje dole a yi nan nan waga jiza shi ciwazi waga bele zemi yago fi dajin ya suku hmm. mana kabu ugwa hade ni wa juna wai ba ni shari'a islam da na zanen gwana eh eh maga musulmi wai yau na guji tilan gugu bana na suku ga yi gala ikra fi dini na wai gaga ga yi bada na laje kafi ga musulmi ana e ga ga musulmi ana wai ga musulmi ta guji ikrawo a guji tilan a je da bi musulunci a bishira islamu da na fi bidiya sha a gaci ke koya eh? a je da bishira islamu da na fi ji dada sha a kuku kyabo so kalila mata zakaru da ta yi gimini buga buwazo yau ba قرية أهلقناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون من قرية wuce wuki ya alkarya ne ji alaka shi gana ha egun oyo wi egun oyo so su kwai zirfi buye na alkarya ne so kwa ji alaka shi gana a ngai ma na kan min karyacin bi ma'ana don fusare faja ba suna lokacin azaba yi bayana bayatan be bayatina eh, bayatan bi ma'ana azaba liye aliye bi azaba yin sokwe an ka yi nuna ko kuma lokacin na da bakwai sista igidi eh, lele igidi na kuka azaba sokwe bayatan so bayatan ibe e shi da wani ga yi liye don bi ma'ana ya shi daga ya shi lola ya ziga da azaba yin sokwe awon kayi nuna ko kuma da yi gidi tsantsame na fi ele gidi wani ba su kula za ba gidi fiya so su kwai tishon ta zan ba wọn la za ba bibi shi o ga bana mula shi la kayi a kun gala bibi gida da ne waje wannan hmm? ga idan ni suratul da an biya yau. wa kam na min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'da qauman akharin falamma hasu ba sana idza hum minha yarkudu la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun qalu ya waylana inna kunna zalimin eh so ibogo addi alkarya ma ma'ana alkariya ne shi jonin su kwaji jin alaka na bi kusare a za zaba yi biya yi shi ma biya biyu gidi tsansan lokacin na daga to ilo yin gidi wani kyogo fama kana dawawun mutum yadda ta fe gani iz jahun ba su na lokacin azaba ya bayana ni ina an kada sai da afiye afiye ga ganin na kunna balimi lallai ya tita ce tibi na ku Allahu akbar lamari su kwada wana uta ba ji jama'a na kala fa ta ta ja ya daji ga ma gwa azaba ni inna kunna zalimi lalle bi na ku tici ja a tsaye na ya daji an eh? iga bu ci misali ya ne gbagba ni suratul anbiya ne ne a karshe su kuma kalu ya waila na yi na kunna zalimu ai da daji gami na kuti ci jaya zalimi jaya waji tabbata da mina hadisi na masaki imam ahmad hadis na abdullah ibn mas'ud gobeina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma halaka qaumun hatta an min anfusihim so ko tabaji jama'a laka la face a to ga uzuri ya soko da lalle soko a ya na ga titace a jalaka bani a tsoga ga so da uziri eh azabanu jabani na ayagoyi atu atu da dijino na naga ga yawa gani bi likali ko hukunci jici ne gai za adalinci ne uziri da bin azala ko tuwe a gama laifiji to a shari'a bati na kato mutu

falanas alannan lazi na wursila ilayin su kuga lalle ya giza na ji tutuci jifina ya gyaga walanas alannan mursali ya make guta tuci da wata ne tufi naga ta e gagagin na maji tabbata da mina haya jordan gurkwai misali ba mu cuto ce ga igafa wa rabbika lanas alannahum ajma'in amma kanu ya'malun so ko ga wuji kutube tsoci wa nabi sai mun ga zawangi biga bayno mu ma da ga yati tuna fi da yo fi lona suratu safatu ga yi ga wakifuhum innahum mas'ulun ma ga da malaika ja Allah zawangi ja ga gikini mu ya daga kya sai je ko bai cine idaya na ziye ugwa ga so ko ga gidda bana wa difa kiyamena aya zike da bana ugwa ga gidda bana ke misali na su da mini ba da cogan wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun zadi da jihad da ga yin laifi na jina ba da cogan mini suratul rahman fa yawma idhin la yus'alu an dhanbi insun wala ta su ko ma gi jinnu ma gi musulunci addini yo a tubi ma'anar ƙura'ani littafi yo a biki da mi inda gairin la ya fi ikhtilafan kafira waye daga ba za mu ci Allah gufe fi biyu ya licin da bayan da shi a sa'a daga na daga ba Allah gufe fi biyu na in ganna zime jike na gungobe doji na to a san gunyi wa bayani bai man shi kila ba mu ci ne ga yi ga gan wa biza wa an gizi ga ba mu ci mawai ga yi ga wa ga? ki bambancin bayani kila rike bayani biyu ejina manji yayi nan a ga gabi ne gubadin ade gabi ne ga su'alin istikhbari wal isti'lam nan iza ajin binga kannaci ebo na wa wabiya wawo wawo wude bayani ha misali a tuwo wadda babun na biyiya gogo hote ne ji babu ciwona wace giza na dabo na gaba kima jo babu jaji katun ciwo kima ga ciwo wani mai egabi wani ga su'alul istiqbar wani istila zane gina wa bibi yin bayani ye na suna to na na ga su ko ga mudan foki ya ne wa gizan dundogan ga yabo na mu biya na wai binga ga wani ki waje ya gogo goya mi daga nemi so ko gyan a wanci da ba eh e ga giba ci da bane ga sualu tawbih wa taqri' ize giga kando ci mu tsoke amma wa ga wa biza ne wa giga na ba ga wajin ya ke misali man ci mu ga begiyuyi wani ba wala to nke ga watakila e giuda watakila wanda fimu ce leji kóhun da ayétò sọ̀pámi tí lójì ẹ́ tí ó pá tán dé léwọ̀n ẹbà tí bá ti nínà náà tú pèkí kí ni ní bóòlù tí ó ó ti gẹ̀mú pẹ̀bà nínú náà àwọn ẹdún bèbí ẹ́ ẹgbọ́n òde núù gbọ́wọ́ jìyà kí lọ́wọ́ ti dàjú bá dèdè ó ṣùgbọ́n tó nagẹ́ ìgbẹ́ sọ àlù tàwùbẹ́ wọ́n tàkìrì nanagáyé na sọ pé gẹ̀gún bá na ti fata gama yau eh bi ma'ana da na ji lotu dede kwa tuna su kwa biya gan kila ya ci lotu dede eh kuti ka soko kya ya soko te amma mu yi gigan na biya bon mu de bu biya ba ga jigya hmm? to yi ga hankali tube nun ga ga fala nasalan nan ladina ursila ilayhi wala nasalan al mursalin wa giza ne ji mututuci fina wa gyaga umagi to tuji yozo ga manzi ga masala labi umala mafulu biyu ya umala mafulu biyu bi alali mu mutadi e ga kiso kwa gawo umagi tuji ga umagi da ni to afina ga e ga kici umagi tuji jo e ga kici mu umagi da ni to afina so kwa susu aga bayanin ke min ayan mu cijo misali zane mututuci fina su koya yi labari mini su na cin gaba yau mai yunadihim fa ya kudu ma ga ajabtumul a na jin mutu ci fina wa gyagan ga eje kici mai laya tuce ejo wa gyagan a so tuci je ga nan wa gyana yi bayanu da mini suratul maida yau mai jima'ullahu rusul fa ya kudu ma ga wujibtum ya tuci ya mada wuya na ki a jije yayayo je rikita yayayo kiga irin wa da gyana da wani to zandon duji ta tale ya shi tuci shi a ga da wuya wuga lalle a yawu kim na nabi muhammadu na tufi na wayawu har ma fano fano jaji eh ya ba mutuna fe ga alballaktu alballaktu allahumma fashad allahumma fashad allahumma fashad soko mẹ́ẹ̀ wúre soko mẹ́ẹ̀ wúre soko jìrì jìrì àníbẹ̀ ẹ̀wọ̀n tọ́ mi ibi oyin jí tẹ́tẹ́ ní ẹ̀zẹ̀ ní gáde gáyà soko na na àníbi muhammadu wọ́n ẹ̀yà yìí na èzèkìtì láyà àníbi o gákì ìyà jí tẹ́tẹ́ ní ẹgbọ́n wọ́n tẹ́kìlà wà gẹ̀gẹ́ na wọ́n dẹ̀ bọ́ amma yana nabi mu na aga gani e iri iri na na ani nani bayani yo wawo da e je no wa gala ya e ku kichi anna ba on ti jina nga e je no la nabi muhammadu no nga mala wula kan ci ma wula kan ci annabi e za ga ke ti ga ga ku ju wula kan ci e wula kan na e ga ga e ga wo go wo golo ni wala walau ayana annabi ga naga yanzu eh waji tabbata da muna hadisi abdullah ibn umar wani ga annabi sallallahu da wasallam ya ga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi zandun da ya kaciyo amma bi zandun ga yake na layin hukana ke muna bi annabaji ga yake al'umma ji wani lafiya gona eh a ciga to yi tofar imamu yus'alu an ra'iyatihi wa ga ya yi to ci limawai yi masalaci bo wai zo ta yi masalaci wai aka babbin wa gaya masalaci wa dota warra jirin salo a ali zaba gita ce ya luzo yi luzi bai gyuji a gyugan aka babbin wa gawun benu gaji ya su kwanan wani maratu ta salo an bai ta zauja ya zai zage a gyuga ya ce miye bugu Wani abu yi salo an mali sayidi a gyuji ga ya ci dukiya ya cocu na dabbu bonan zandon jujin ta tele nun gaji ya so kwana yawa ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين na عليهم سوكو للي سيغا كتا lalle sai ga kita ya na bi ilmi wani biyayin ya jino ɗan dole nuna ya same su kawai cuci ne wato wage wage wale izan su kwe a shulai annabi sallallahu alaihi wasallam bayani ji ya ni ga su kwadin sama shakan do da ba aya qur'ani dan kun kwa wuya ni ga su kwadin sama to so ko to ci taji daidai ta tara arashi mu ta tara shi sama guta ba kwata ta kubu don kinkpata ta kubu don mu lake misali mulki ji ci wace ko na tate sa mulki yau mu ce ce na zanen mai sanale na a wai ce na zanen mai sanale na bugu ba ki yama abin wayan wa? na na maga ya yi kakwa ke lalle ga na ugan wa bitu ci mu magan wa bi zane ja tutu ci fina muje gaggiyar zane da bayani ana ebe na nwa yi gaggiyar zane da bayani ana wa bi ga yi gafa da na kusan na alihin bayan miya amma ya bane kike da gwa da yana suna na garam su gan wuya ya ke kutaye ne sa pata nan gusaye yi tiki to bane wule umo ade na sa samu nan kuma kun na ga ibi ne gona ifeza na na bi ma na ya yajin dondo kuma kun tafi shani eh kuma ta tulumi ne yin qur'ani wala ta maluna min amali illa kunna alaikum shuhudan istafiduna fihi وما يعزب عن ربك من مثقال من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أدينا سوسكنا والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن خفت موازينه وأولئك الذين خسروا أنفسهم وأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون والوزن يومئذ الحق suma fura ya يا موتي mauce suma yi gaskiya zandon da za ga ade na su kuga da su wata gurin fake ya mai yana da wata yaji kafin gaski wuyo faman fakulat mawazi min wanza zana ga su wata wata gurin dan in ci halle mana fawula ya kawo mafi da hau za mu ci gai zara kwajo wa man khaffat mawazi min zana su wata gurin ga ga ga ji fokona ma di ma na wule mana eh wa fiya shi na fa wala yakan ladina khasiru anfusahum da wuce ji aga idan ne ji tita can asara amina la da mini zuzuya wana bima kanu da ayati na yazlimun da e bana afi ge ba ya yi afi da ne timi na bi na kuna da e bana ala mi tuwa ya yi kemna awabi ayin ayan na e, tabbatar wala da sumaye tuguru sumana ala ci ci fa kiyamena amma man zibe da jipite ki yana ji mutum a da tsofa kiyama yana man ji je bayani ga gaya mutan ga da tsofa kiyama yana ya mafari wato ya mafari a da tugurji tsuwa amma gabe ga a da tsuwa a ga alaji ebe na kakpaci ebe ebe kire da ji fata kuma yau misali ba ni sallah muje na ile yana sallah na waje ciwo na haka gaba mudan mu ga gina kawai ba na waje sallah ba sallah za mu ba ja ni babu masallah da wa ga gun gina wa wa azun fe babu azun yau da mu ga gun gina wa eh to ya tuguri yi so kukula je at sa kukula je ne ga kire na ah eh, mine ne wugwa eti gawa ga etu guruji la da kira ga ajana ka kwace bo ade ba ya la taske leona ga hadisi abdullahi ibn abbas a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga fakiyami suratul bakara to suratul ali imran a bai wa gaba girgiji ko kuma wa gaba jama'a ku ba yoyi ne zai fuke fuce a ta talayi na eh? a ci gabe ida hadisi na ke a ta zuwa misai muslim mu annabi ya labari ga wuga zai fuki ya mu kurani na wani gbana wa bi kira ya gbarufu eh, gbarufu na gbenan sa zan dogale a ga wani zanen sare kira mu shiga kurani a bebe yo. nga beganci a ci a gabe ga ma'anta ziyin nan fa ya kuna abin mai anin ƙur'anu ga yi ƙur'anu ma fi ga gani bi zanen gbauni di ma wani na ne ƙur'ani na gai bi ƙur'ani ga wa gina ma ga mu ƙur'ani ga mafi gba na yau eh, a tulai laka, wa zumata na haraka mi ga fi lawa da ya lejiye shi mi ma ga fi lawa da nuwo ya zo bai gidiyan so a daga ga ƙura'ana je ba rufu na sa na bollogi hadisi hadisi sai wa hadisi na tajuna hadisi sai muslim kemina waji faruwa ya tuguru na tiga waji faruwa ya tudidi etu ne daga lo ci etu so ko pata na ngu so gula kira ya zadidi eh so ya bogo a da tuguru ji dan matsayin kira ebe na karfaci wuce bayani ni na maji tabbata na maji dole maji dole ya musulmi ne ga imani jini kuna hadis na bibi na hadisi na gyanan ya hadis na tajuna ya e kwa ba ci dama na ke da tuguru jina nga yi gaga etu na zilo guru guru na littafin mala'ika ji kafi tun lokaci ne fiye lotu guru wuce yiwuwa a bela littafin wuce ne so gorogodo ya ekudu ya e tuguru wuce ji gorogodo e ya ekinu ya skele a disike da wani atazu ubebe bayanin ne a cina mini ubo a disi ne ji bayani gaga zanda ci ma lotu guru ma lotu didiji ga je fo kiyama aga bela scale etu de duji pe skeli a bele etu de demo wa kunga pa etu guru pe su ko cha da la takadan do ci tiya bima na malaika ja bi takadan da ci Takadan wuce wuga yi takada ba na kalmar la ila illa la wani wuce guru lafiya ba ilo da shi na ba agala kalma la ilaha illallah wuce lu fe lu fe gba lu be jina ati lu cha ta scale mu ga pa le fi ne wajibi pata ati la scale ne nan ne mu gwa da ga nabi yu na ga bitaka takadu yu karshe hadisi annabi ga fata fata shati sijillati wa thaqulatil bitaka takada dan gurko nye tu sakwana julo a ci kuke skele wani takada ni kete ninna nye la ila ila la wani fe ji tó táyẹ̀ gbọ́n gbayo umaji umawa yana wa da zai laifin da na ala e takada la ila ila la wani a eh ida hadisi hadisi Tirmidhi eh to hadisi yeso Imam Ahmad ko hadisi ya Muslim Imam Ahmad mwe ganga yuta yawmal qiyama annabi ga fa kiyama ya bebe za bi rajul samin abeze be za ba gi mutogbo irin dondo eh mutogbo hafuni amma fala ya zini inda Allah ya juna wa ɗan gati agula ta skelo wọn kun ẹpa e ya e e, magiya mutu gwo agbọn wula tu jirga mu gbogbo ya banza mu dai giyan shi gbako ma yeye nga be fuki ya ma dalu ta skelo wọn lanna wiya ẹpa ya magiya ji anabi muhammad mu ce hadisi sai bukhari da muslim hadisi mutafaqu alaihi to ba mu cinu ke be min masnada ma imam ahmad ibn hanbal wana un be be tinye daraja yin sayyidina abdullah ibn abdullah ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ga na min dikkati sakai annabi ga ga ganin bi sahabi a bokune le abdullah ibn mas'ud ni na ye le ga ga ye ji mamaki uji a wallazi nafsi bi yadi mi kuti be tuna rami da eh lahum fil mizan afkala min uhud bokoni masu bokoni na ile asa abdul masud ni dani ebo iza gurububo nga ze fo kiyama ndondwa nikinga pati udu akula hata so hadisi ne zai wugwa da daga ga a mutane ka kwace ichi so safuka yeah, bata kutatun haji tabbatar ibn kafir ke mana hadisi da haji tabbata kutata na ilawun ji ila imani ji bata ga haji tabbata so amma etuguruci ne ita takada na jabana amma etuguruci ne wuji kirayen zawangi ko kirayen gaci a taskelo amma etuguruci ne da kira wacce zane lotu ne ala taskelo kutata ji tabbata da mana hadisi yanar sulawar sallallahu alaihi wasallam a ah, to lokaci ba alhamdulillah ba ne ga cibi tuna Allah wa fadi ne ga ga caji dai din wulada na rufi fulle gima da tashi ne da gili ujgur ne da gili ga jannatul firdaus ne subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah ah, sai karatu nan nan na yala daga littafi kwanda fito na wazilin siya, fito na wazilin siya ya shek abdullahi a sakakir katuna aji na a bi sauki sarin su bi sauki kamun ba Ya ba sauki goma ma iwa ga ila gubi kuba da guba yaji banban ga ba su kwanan eti annazilatu sabi'a wan nazilatu thamina ah hukunci ya mafari mini ya guba ne ya jina kuda alaka da katu na ji tuwo ne kai ba ta katu yin ye tuwo wuyi aga cin ci gidan tupa yeza ne ga azuyina ba ci gana ci dun tupa na wa azuyu ya kashi ubu ya to ya bayanin ji cewa yana da alaka biyu ta ji katu na nan gayi ga sinin uzunin daga tukpagun ito son amma nun wani ci cibi na ci da tukwaiwa da ba na ya na da wato na tukpaya da ba ba ne miliyan na yana mijin fiye ga yana enaye a mai enayi iri ne na asibiti na ya kwen kpaji fi so na aika na amma yin tukpa to nile ile na abin na tukpa tom ki hukunci zana ga ibe azu yi ati ga abu tukpa na na abu tukpa na azuyi dabo kashi wa lo ya man ga tukpa na ndi alikuba alim don da ma mai bai hukunci mai

tọ agayawe ya tukpa da kuta da wani so zana uga guna na mi zana ibe lafiye na tabbatar ibe e na mucha tukpa nana kemle yi jika tutu nga aga yi ga ziga e efo ke makogora a ci gan yi ga doktor jigan so ya ba bayani abu abu ke waga tukpa nana kada tukpa ogugwa to pe tukpa zinu ogugwa ndo ji azunye waya ebo na nu a lo nisu mabalanta na ci gaga a lo makogoro wa ta gaga bakwa to amma da alibaci ci dana ngai aliyeza na tabletul huzin ga guna en ya tukuru ga guna zabezin aga tono fi gobe ci ga wuce ne la na tupane ne wa lo ba ko goro mo gogo lo ba ko zabezin aga azu yi dabo da ni na manji na da wana to daga ne ga katun da sauki na nake lami ma make da sauki na yi ku ba da ji ga ya nazaratu thamina katratul aini ene chide da yau na kai bata yi jikatu shi zo yi tun daga cabayin karatun yi gan ene jaufu na gbako nga ne tutu iye gije fina nga ne ye ga lo azu ye wa wa bana amma aye fotupa efueye a yi wuci jipata abda efueye yinji yi ga jaufu ga nwa ga lu azun yayi wuci daba wuci ji daidai wuci ji gaskiya ga to amma bẹ́ẹ̀ tí lẹ́yìn jẹ́ efu ẹ̀fọ́ ẹyẹ ẹ̀fọ́ ẹyẹ ẹ̀fọ́ ẹ̀túpa àìjẹ́ òfin nínú ọgá àlọ́ azùnyányàna tó ní ọgá àlọ́ àwọn òtí bí gbọ̀gán ya ẹgbọ́rọ̀ da ló mà kókòrò da gbàkọ́ lẹ́yìn jẹ́ ìdàgán ní ọgá ló sókún ní makogoro da bako azu yawa hanyi kashi wi dabo ita matsala nan man ga kafi ga gandon da ne ya ke giga ire ga nan giti tukpa tuwo gan ba efo ke tu ke da e, e, daga yayo lo bako muka mai asibiti shi mai bincike zaman shi aji bayani a ga eh efu da gona keye loyi lo ba ko gona eti bayanin nan ga hukuncin ya ene za da yau na biya eh, zun yi na wa ga kwaku ba dima nan wa ga wa lotu lo biya hukuncin na mai asibiti shi bana bayani mafari nga yi bayani na man wace ko a shekabda aziz ibn baz da shek muhammadu bin salihu femeniji a lutube yi nan a gan zane cinye da yau da azun yi nan azun yi udunbo udunbo a gan unya udunbo ga gan duk da na ayi daji ga ya foke bakon goro daga yin yau na efonci ma daga bakon goro ba ko wani a gan azun yi udunbo azun yi yan dalili a a ga bayani na je e ba mai bincike yi wani aga ya ci da yau ina e gaggan gwaci ulwe ya ci aka gama ko goro mushi ta ina e ga foga ya tiyo masala yin zane tono wa fimi sona ubon ba alala na wai jina biya na gangwa ta lokwa kuna kabuji lokacin olamni wa fimi sona gangwa ude biya amma mana mana ke da mu eh yana yi ga ta sawa ke fagano ga yi garitin na bu so daga na yi na yi le gama gaba calo ba ko boro calo ba ko na wa shi sana a yi le gama e ba bayani na ji abana atu bayani ji ji full mi de lu bi ci ji ji na mi le gama e ta mi de mi pe ya mi ci ju ba go eh zan yi ya sauki so wuce wani man ke da ba ga yi eh, azun ya ban sai da wani suna mamaci jayayya ga mamaci magana na alajin wujja na ga hadisi ya tanzalin ne yi maga ga hadisi tanzalin wuce da ya ne a gana a rasu a sallam a nilikta halin sa'imi zane ta zunan wuta tanzalin a nabi na wuce ya za a ga yana bi nan wule buna tanzali ta ya gani fi azu ga azu yi so a da ke tanzali ga azu yi na e ga mu mala tanzali don wani mace da yau ne ya ga bolu don a san go ga gato azu ya waye boye ci ga nauci da yau na wa azu yi man na ziga azu ya na ga dalili a dana hadisi ne juja bayan tanzali na jadisi wanja so daga juja hadisi wanja na ya lutu duniya so ya bogo watan zari da azu yi mucin yin azu ya ya ba fahimta abu ya to ci bi na ci da yi bi azu yi na mun ya azu ya ba ne ga ci mucin Allah wa fadi yana dama karatu dama na wani ba kokoro biyo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> na to so ko ruwa ina mi kenan

láwọn tì mí jẹun jà gan àdìsí gàṣà dìde dé wọn àti ẹgbẹ́ wọn àti gbogbo mi nígbà tó tó tó yà ìwà tó gbé gan ṣe masa rẹ̀. masala yanzu muka to qur'ani go iga wala da littafin fara'id jalila ya shawa Abdullahi Gondo su kuma gulba alkhairi mun ya tura da littafin wancan littafi wani kayan yin kun a mayanin shafi ga eh, gade a wuka ta ƙurani eh kyawu wuna ki yana jawa ladabi wadda mai na ta ƙurani na lokaci kici yi ga wuka ta laifi kici ya gija ji mu caja bulala kici mu ajan ti laifin don dogo eh ki yana wa goyi ta katun wuna wuna ba ta gaje dan gurkon da ta shafi katu na biyu masalan na ezawu karatu qur'ani ungo e dedu wakada farabul da wale adi hadisi ne labe ga adi na a hakku ene da daraja ga ya gotu ya gotu wani ga ita e fi soko ko ne pene ne yo ene da daraja ga ya gotu ni ya tubo wani ga ita e fi soko mutum mu jagani da hadisi wuce mala bayani jibe

wadda lokaci na walo juko da ce wana wadda lokaci na wadawa ko kuma bai na wa gina o made yi o made iyali shi o de gidi o ti fahimta ko ki o ga o ka ga ci ma rikici na dabona wa kaga ga wa toto yamanci gizi ala ko bobe esa fe complain fe fe ti la lifo egi tunu de gia gutan gutu abona e ni de awon egi da zabana tuti aguwa ni wule manci mutu ezu ni biya tun daga fonu za yi kica yo wule biya ke da zane yawa gyanu so mun da gisa wudu gaga kiwa egiyo pene we gina mwaga adun ga mwaga uchu gize ndo ga ki mama ye gya to mama ma giji kana kaye ne lagi yo ce ku giji yo chu ka zina na kaye de guwa ne a tawo bi we na wa gina mutu a yati ta chu ma yi gibe chu ne waya e waya ne na gina be yi waki mai go watakila ga yawo laraba wake yawo laraba yayo na lagutu to nga mala manja aguba sangwayo nga ya gaga gaga jadu asunna ma ya ga ile ile na suwe ba na ni mu di fe jadu asunna na wa ya manja ya gaga gaga jadu afida mu wa ya ebo na ya tupa na ga na ga na ha wayi man na wudi ya gwasi na wani wani gani wani gimu na madi ya gina wani je kudu ya gato ya tafiya wudu ya katuna a timu da wajen sinawu ya ci kafa na aga gaga aduwa suna daga miji mai aduwa suna so kugo aga aduwa fida daga miti mai aduwa fida wa so kugo egi ne la amina ne wuka to an bocon so ko bana midi ya kwandoci umala rikici lokacin ne ya gami wa na ne wa umala yawo ya gurgudu shi gana amma man na da kwa yan kan magaga ga mutum wuta da shi ya kuwa ko wuce katu ga wa ta dole ya ga idan takwai man nan kata uzuri a dimu ita fata wuce a sai masala yan tarawi gba àjẹ́ráká wà gbogbo obè ní gan tó bá wọn tí kò sí alẹ́wọ̀jì abẹ́rẹ̀ yìí pípé ita masala nan e ga na gbaka ga bayan wujja na tsoye mi nan kama baya ga ni ma me yayi rai baban yi gana ga gobe na na fila wajen fi lagu gobe ni ga mini ya sho mu to amma idan man wace kwaji fi saudiya a yi ga ji gobe gawo a to mai da nazari na jina mini nazari wa ga wa gawa ka gobe ni bo wani hadisi na bebe ya bi na ya ga sai ta tashi ga la tasal an na wa tulihinna a waje sallah gewo da jiya annabi muhammadu wace kan waka gobe ni bo to a da wujja yin zawai gona na jishijo mina salafu sali a jigo gobe ni gan so ebo aya a to a ni gan ebo kibo nya ya annabi nka ka gobe ana ga be wata kila da da ga da muji ga tagba ni tabe tsoga ne ya ga jago guni gowa gobe ni ga adi ya goro a salafu salu na jishijo ala gobe ni ala jijigo gobe ni gabe yana muji ga ala e tuma ma ci wata daga na da dama dabo za ya goro jina kabu muji ga na da ale na siya karara ga na da jana ala ala ya mu muci aya jigo ga yabo ta kila ladu da busan daga na ale ga kimna na bi mu na sai da tuna aisha lu in un ya yi mai ya ji da junwa nipe ne yawo man yayi mun na ne ji gagan nana saudiya wana zawaci ko jayo man waci ko jayo yi ku gayawa na to an ka wa gawo wana mu ne gawa yi jiya wana waje su kuwi ba su ku fabi ba ne ka ci bicina alaikum assalam ah, a ga manyan wuce bayani yayi

送给我是真的是吧？那个有单，马上嘛，家里真的就看，那样吧是，该真的夏天啊，在那会在在那会呢，往那个巴黎那个，那在那里啊，我是讲跟着那那几个啊，那头先算了，啊，那啊那也我自己呢也是呢，在那边读的，明天来，那那的出去我来学的。 yana annabi sallallahu alaihi wasallam yi baka tun babu lani hadisin sai muslim fo kiyame za ji da ba da bi a fi waga ji ba annabi gan annabi dana da tun annabi malaka za fi yawa annabi a fi ga dun mai mijo ne fe be malaka ji ga annabi wani yana sai zu mo bona muje muslim jina wajen nan ga ji zu mo ba annabi ta ko fa so kan lakum fa so kan lakum Allah wa bi Allah wa bi annabi ta fi yawa ba na ali anabi yana ga gan ya ba anabi a eh so wa de hadisi ma hadisi sai hadisi na tajuna so eh na mi tena da wana nyeto aluya aluya ndi akwa gala uja me chigenya kata ila ale uja e karara ne uwa ngale anabi e fuki ama yana zane za za wayi lu ga ngale ga ga wana ga isoko Eh, kalla inahum an rabbihim yawma idhin la eh, bayan sallah ya tarawih sallah ya nafila ya shi waga ji wata wutiri ji waga ke bede na kasan malaku go be niya kyaji bi aru go go be ni da fi da ba sai hujja go go lokacin eh eh eh lai gani wa wutiri ji lani kuma bai dana kasan zumagwe kyaye kya na kasan waga dana na fila na waga ajibi na ajibi mu lugu ke bobe ni na kabu duk mu ade wala biyu wace waje mutiri sorry sorry wala biyu afwa na daga na wawu tiri ta layanin su kufa bi ba ne ga ci bici subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk